na nisa na ce zan fi son hakan saboda yanzu ba ni ma da kan da zai ɗauki wani bayanin ki ya ce ban kai ga dire magana ta ba na ji magana a sama'u wadda ban san lokacin da ta ƙaraso ba amma dai wannan ba mata aure ba ce ko ya kamata a ce zuwa yanzu ko me take son faɗa a ce ta faɗa ta aje wayar ya ce ban yi wata wata ba na sauke wayar na kuma kashe idona akan asama'u na yi fuska na ce ai tun ina fahimtar ta ma har na daina fahimtar ta gashi muryar ta babu zaki kamar taki ban ba ta damar ta ce wani abu ba na aje wayar na fada ban daki ita kishi ne matsalar ta san ba ta san rayuwar abin da take kishin ake wasa da ita ba tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba a daren wannan rana muna cin abinci ba tare da na dubi kwayar idon asama ba na ce mata a gobe fa zan je kaduna insha Allah ina lura da ita tana ta faman nazari na ni kuma da gangan na shakunu da gaggawa haka ya zan yi da renon yarinya ne kadai ta tambaya na yi na yi na samu abin da zan ce mata amma tsabar haushi ya hana ni basira dole na gintse bakina raina a mugun ɓaci don ban taɓa mata fushi irin na ranar nan ba abin mamaki sai ta sake kunna ni da cewa wannan ta ce ta sa ka je ka same ta ko na yi mata ƙuri da ido sannan na kaɗa mata kai alamar e na kuma ci gaba da kallonta ina jiran jin hukuncin da za a yanke min sai ta yanke mun mu gani kila fahimtar bacin ran da nake ciki yasa ta shiga tayinta ta yi ƙasa da kai har muka kammala cin abincin ba wanda ya sake tankawa na mata tashi na bar mata wajen na shige ɗaki na shiga haɗa kaya to ina dira a garin kaduna ban zarce ko ina ba sai gidan oga tamkar wanda ake zuƙowa da mayan ƙarfi daga can amma ni hujja da na kama ita ce zan je komi ta panjama fanjam duk ma abin da suka ga za su yi da ni su yi da ni kawai ni na daina wannan rayuwar kuncin da boyon babu gaira babu dalili na tare da motocin uga duk zube a harabar gidan in dai ba wata sabuwar mota ya yi ba to tabbas yana zaune a gida yau ban ma sa rai da cewar sabuwar ya yi ba don kowa ya yi sabuwar mota to zai fitar da guda ko ya kyautar ko ya sayar tun daga bakin kofa mai gadi ya tare ni da murmushinsa ashe da wuri zaka iso tun je oga ya sanar da ni cewa yau zaka dawo ya faɗa yana yi mun maraba yau zan dawo na maimaita abin da ya ce ina tafiya cikin sanyin jiki tamkar kaza da ƙwaye fashewa a ciki ina ta kissamawa cewa wato kiran yesu ka yi min ko wannan ne dalilin da ya sa suka haɗa ni rikici da matata muka rabu dutse a hannun riga allah wadaran tantiri a duk inda yake jin wannan ya sa tilas na ƙara wa kaina ƙwarin gwiwa don wannan babban yaƙi ne bai kamata na dinga haɗa shi da mamakin ba zato ba ban doshi sashen saukar tantiran gidan ba kawai sai na doshi falon saukar bakin alhaji na matsa ƙararrawa murya oga ta yi min umarnin shiga na sake yin fuska na murda kofar na shiga cikin adadin daƙiƙu da ba za su gaza goma ba na kirga mutane da ke zaune a falon su hudu ne hero oga dr azuka da ekele wato uban yata assalamu alaikum na dauri na fara da sallama duk da ban sakaran zan sami mai amsawa ba ile kuwa babu wanda ya amsa din sai oga wanda ya tashi cikin munna ya rungume ni gwani har ka izo ya faɗa cike da munna. a yayin da sauran ma suke ta kakacin farin ciki na bayyana abin ya yi matuƙar ɗaure mun kai bayan mun saki juna da alhaji na yi wa kaina matsuguni ina kallon alhajin ya aka yi kuka san zan zo bayan ni ban sanar da kowa zuwa na ba kai tsaye na tambaya cikin isa alhaji ya ce mu da muka kira ka ai mun san dole za ka zo sai ga galala ina kallonsa kuka kira ni kamar ya eh kamar yadda muke son abubuwa su kasance haka suka ga dama yi azuka ya amsa min cikin tasa isar da harshen turanci haushi ya sanai shiru ina kallon kowa ɗaiɗai yayin da suka taru suna ta tuntsura min dariya har sai da suka tsagaita sannan na sami bakin magana na ce in kun gama gani na to ya kamata na koma duk da oga na nuna yanayin keta sai da ya hada da rarrashi a yanayin maganarsa ya ce daga zuwa ai baka yi abun da aka kira ka domin shi ba gwani oga ya faɗa yana kallo na sai na sa masa ido kawai ya dubi hiro ya ce a kawo masa abin taɓa mana da sauri na ɗaga masa hannu alamar dakatarwa na ce babu abin da nake bukata wai me ne wannan fushin ne ni ban ga abin da aka yi maka ba in ji hero yana ta faman dariya ai ba na bukata a yi min wani abu kafin na yi fushi ni zargin nasa cin macen da ba za ta amfane ni da komai ba ma ya ishe ni wannan karan dr azuka ne ya sako baki wannan magana an kashe ta tuni mun gane cewa baka da kowane irin hannu a batan salbiya sannan jiya mata wanke ka da kanta ta aiko da saƙon cewa babu hannunka a ciki haushi hana ni magana saboda ni gaba ɗaya ban gane wa dabar waɗannan mafiyayyun mutanen ba tsawon wani lokaci ka ɗauka rabonka da mu oga ya tambaya yana ci gaba da murmushin ƙetarsa fuskata da yanayin ɓacin rai amma muryata dole da taushi na amsa masa wata shida bakwai takwas shekara duk ba zan iya kiyayewa ba cikin ɗauki hero ya sako baki to yau watan ka goma sha ɗaya da kwana takwas na katse shi cikin yanayin gwasalewa eh ka zama gwarzon shekara kan kiyaye lissafi ɗakin ya ɗauki shiru na tsawon wani lokaci baka jin komai sai numfarfashin ƙati makiya Allah yi makiya Allah mana basu san komai ba sai bukatun kansu ni ne mumini a ciki kuma na san nima ɗin bisa albarka addu'a iyaye ce da kuma ni'imar muminar mata ina ta ikili ya kawar da shirin ta hanyar yin wannan tambayar yana kallon ido na kai tsaye na cimur ina amsa masa tana lafiya ta ma fara tafiya ya ce ai na sani ya amsa da yanayin alfahari hakan ya sa na kura masa ido cike da jan haushi amma dai tunda ba ni dalilin bayyana haushin nawa dole na sauke numfashi ina yawon neman dalilin da shi ma zan ba shi haushi ban samu ba har magana ogatar gayatawa bayan ya miƙe ya tashe ni tsaye rungumo ka faɗa ta ya ce ni na sabu bibbin na ƙananan matsaloli don fuskantar manya guduwa ka gare ni da asarar da guduwar ta janyo min yadda har kamfanin da ka assasa ya durkushe har ma aka sami ibtila'in gobara duk ƙananan matsaloli ne in na yi la'akari garibar da za ka samun min nan gaba na yafe maka sannan har yanzu kai amintacce na ne ina fatan kai ma za ka manta da komai mu zo mu fuskanci gaba kai na ya kulle matuƙa gaya yadda duk wata basira ta ta toshe na kasa gane manufar oga abin da kawai na yadda shi ne tarkon da yake shirin dana mun ya ɗara wanda ya dana wa asama'u girma da shari to ta ina zan bi in kubuta allah ne kaɗai ya sani Ba sabon albishir na sake jin murya oga daga can kolin kaina maimakon kunne na za ka yi arziki za ka ɗaukaka magana ta yi mugun bani haushi na rasa yadda zan yi na kalubalance shi ma sai da na dade ina saka da warwara kafin na samo azanci inda na zame ka faɗa na tunkari ekele kamar wanda zan kama da dambe fuska mutuk na jefa masa maganar da ya kamata a ce oga na jefawa na ce wannan cinikin ma bai gama faɗawa ba ai maimakon arziki gaba ɗaya tsiya cewa na yi ka san dai mutum ka bani mai jini da numfashi ba gungumen dutse ba ko dole abinci take ci ba ƙasa ba tufafi take sawa ba ganye ba kili wuri-wuri da shi na fuskanci tsoro a tattare da shi ya tare na yana kallon hero ya ce me yake nufi uga ya amsa masa yana dariya keta ai na faɗa maka dole zai nemi albashi da kuɗin ciyarwarsa kuma ya tsawon zamani da wannan magana ta oga na sake gane ashe ta kowane bangare an sha tattauna yadda za a cuce ni a damfare ni daga nan na ji wani karin karfin gwiwa ya shige ni gidan suka tara don ni babu abin da duniya ba za ta iya koya min ba sai abin da na ƙi da kaina saboda allah bai nufe ni ba na yi fuska na zura hannu a jihu na ciro biro da takarda na zana lambar akawunt dina na banki na miƙa wa ikile na ce masa ka biya ni basu suka na kafin mu ɗora wata magana ban jira cewa su ba na tunkari hanyar fita ka zo a daidaita fa domin allah ya yi wa surukinka rasuwa na ji murya oga mai ɗauke da murmushi yana faɗa sai na juyo cikin dukan zuciya na dube shi surukina wanne ina ta faman salati a zuci don ban san da yadda asma'u za ta yafe min ba idan na yi sanadin mutuwar ubanta sannan na gintse musu ganin juna tun kamin mutuwarsa da tsawon shekara karka damu ba surikin ainihin ba ne wanda muka je ɗaurin aure gidansa a garin nan ne alkali kenan na faɗa a cikin raina allahu akubar. Allah ya amshi mutumin kirki a dangin Asama'u mai goyon bayana da soyayya ta da Asama'u. Allah ka gafarta min cutar wadda na yi masa bisa zama mutumin kirki a idonsa tare da sanya shi cikin faɗan da ba gaskiya ta ce a ciki ba. Na ji ciwon wannan rashi, ciwo biyu ma, don na san Asama'u za ta gigita ƙila tamkar yadda na gigita da na rasa ina. amma da yake duniyan mutamkar ta mayaka ce wadda za a fille kan ɗan uwanka a gabanka amma ka tsallake shi ka ci gaba da yaƙi haka na tsallake jimamin mutuwar da cijon surikina na fuskanci oga cikin ɗaure fuska na ce bayan wannan sai kuma me ka sani dangane da ni na tambaye shi kowa ya zuba mana ido duk da idanuwa na na kan oga na ji hakan a jikina shi ma ogan yanzu ya ɓata rai babu abin da ban sani ba a kanka gwani na san cewa ka ɓoye matarka kuma ka yi ƙarar surukinka da zargin shi ya ɓoye ta na san cewa ba ni kaɗai nake bibiyar ka ba har ma na yi maka maganin ɗaya an kai shi inda babu dawowa sannan abu na gaba da na sani kuma nake son kai ma ka sani shine rahamata da jin kaina suna tare da kai ba za su bari na tona asirin ka ba kuma ba za su bari na cutar da kai ba na yi baya cikin takaici ina girgiza kai zuciyata na ƙara taurarewa tana zuga ni cewa fin ƙarfin sharrin oga kawai na yi babu wata maganar rahama da jin kai a wajen nan na dubi tsakiyar su na ce me yasa tun farko baka nuna min ƙwarin kanka ta hanyar aiki ba sai yanzu kake son karanta min da baki ya yi carab ya ce duk wanda ka ji ya ce shi ne ai ba shi ba ne gwani to ni dai ni ne ni kuma tabbas na fi ƙarfin ka oga ina duban tsabar idanunsa nake magana maimakon ya yi fushi sai na ga ya yi dariya e to lokaci ne zai nuna ka je ka huta gobe ka dawo za mu buɗe sabon shafi na sama mana wata sabuwar alƙalla ya faɗa cikin taushin murya ban tanka masa ba kawai sai na kada kai na fita a bakin kofar fita gidan na tarar da kofar mai gadi ya wangale alamar wata mota na shirin shigowa ban jira mota ta shigo ba kamar yadda na san ba tsayawa jiran na fita za ta yi ba tana shigowa ina fita inda ido na yi mummunan gamo irin wanda kabiru ya yi a ƙauyen innata nasir zuciyata ta buga da ƙarfi tana tambayar kwanyata cikin tsananin mamaki hoton motar da kabiru ya gani ya ce nasir mijin yayata ne a ciki ya dawo min a zuci da na hada da wannan motar wadda ta riga ta shige har mai gadi ya janye kofa ya mayar sai na ga babu bambanci da waccan motar tabbas nasir ne ya mutu ya dawo jikina ya dinga bari na kasa gaba na kasa baya har tsawon mintuna biyar sai kawai na watsar da wannan banza fargabar da lissafi mara samar da sakamakon arziki na tunkari kofar shiga cikin gidan zan koma in ji ba'asin hanyar da nasir ya biya dawo duniya sannan a faɗa min dangantakarsa da oga da kuma abin da dangantakar ta suke nufi a cikin rayuwata hasalima waye ya kai fatalwarsa ƙauyen innata na san cewa ba shi da kowace irin alaƙa da ƙauyen in yi wuce ƙauyen tsohuwar marigayiyar matarsa da ya yi ajali ta ƙofa mai gadi ya leƙo ta ƙaramar ƙofar shaida mai zuwa oga ya ce kar a baka ka shigo in ji mai gadi saboda me na sami kaina da faɗa cikin fushi da zare ido sai kuma mai gadi ya tsaya yana kallo na tamkar mai mamakin lafiyar hankali na a kwaye idonsa na hango kamar yana zargina da cewa saboda ba gidanka ba ne da jan haka cikin raina kawai sai na janye jikina a sanyaye na kama hanyar barin kofar gidan gaskiya na shiga rudu kuma haukacewa na yi babu wani a kusa da zan tambaya ya tabbatar min a takaice a ƙasa na je gidana wajen goshin magariba na shiga na fada kan gado rigiza kamar wani kayan wanki gaskiya ina jin ƙunar ran da ban taɓa jin irin sa iyakar tsawon rayuwata ba ba don da kwanan hankali na a gaba ba tabbas a wannan ranar da na zama mahaukaci tuburan shi yasa da zuciyata ta dinga raya min nemo abin maye don samun filin farin ciki na dinga dakatar da kaina lalle wannan babban bala'i ne da in dai bana neman ya fi haka to da addu'a zan tare shi ba da gusar da hankali ba to wace addu'a ma zan yi ne ina ta canka na kasa zaɓa illa na bige da karanta falaki da nasi gami da ayatul kursiyu waɗanda na haddace da gasken gaske ko don asama'u da ke jaddada mun su a kullun dare wata ran kuma da kanta take shafa mu. To masu bari mu kwana a nan. Assalamu alaikum. Kun saurari shirin da gidan Radio Express